na a sheikh wahid abdulsalam bali da muke a wannan masallaci ta salafiya a wannan unguwa ta jubal a garin a yau muna yinin a boko yau 29 29 ga watar 11 novemba shekara ta 2014 bakwai ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina shekara Mun mai karatuttuka bakwai a wannan littafi yau shi ne karatunmu na takwas littafin ɗariƙu salihin ila rabbil alamin wanda muka fara jin maganar sa a bakin malaminmu muhammad awal adam albadi zare allah ya kari shahadarsa za mu ta shafi na 44 fadlus soft awwal haka za wato shafi na nawa arba'in da hudu arba'in da hudu kenan mun ta karshe arba'in da فضل الصف الاول فلا صوم فرقو صوم دي ابو ده مي مهمانتي الجهادي صلى آه، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانه بنيان مرصوص وما الله يرد ده ما صحو والصافات صفا هر اصوا آه، قيامه وجاء ربك والملك صفا صفا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا فضل الصف الأول فللا فهم فرقه ما ليس من صلي من صلى في الصف الأول wanda ya salla a tsawon farko sallallahu alaihi Allah yana yabonsa وملائكته ملائكة mala'ikunsa na masa روى أبو داود وصححه الألباني عن البراء ابن عازب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفع من ناحية إلى ناحية إيه، من الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصفع ينا شقاء كان صفه min nahiya ila nahiya daga bangare zuwa bangare yana hada sahun jama'a a sallah yamsahu sudurana yana shafan kirazan yana shafan kirjin wa manakibara da kafadun wa ya yaqulu sai ce la takhtalifu kada ku yi sabani kada wani ya yi gaba-gaba wani ya baya-baya wani ya karkace fa fatakhtalifa qulubukum ku zai karkata wa Yahudu kuma yana cewa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil awwal Allah da malaikunsa suna salati ga yan sahun farko yan an ce Allah daban salatin malaiku daban ya ce salatin Allah shi Allah yana yabon su malaiku malaiku na nema musu gafara na roƙa musu rahamar Allah قالت الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ويستغفرون kaga suna neman gafara saboda haka salatul lahi shay'an wa salatul mala'ika shay'an akhar to ya nuna mana muhimmancin hada rashin hada shi yana da illa hada shi yana da amfani illar rashin hada sahu zuciya na tsawo sai ga wannan baya magana da wannan wannan yana jin hausun wancan to rashin hada sahu yana kawo gaba da sabani yana kawo gaba da sabani shi yasa Allah halatta inna salata tanha anil fakhsha'i wal munkar idan mutum sallar sa tsakani da Allah ne in yana haushin wani in suna hada sahu zai dana haushin sa saboda kaga a shi rashin hada sahu yana kawo gaba don gaban zuciya sabanin zuciya shi ne sabanin gangan jiki don in zuciyar wani ya ɓaci sai ya ƙaurace wani sannan har yanzu ne yana nuna maka in kai in ma za ka tsaya ko kaɗai za ka yi sallah ka sai ta ko ga daba daidai wa daidai kaɗai gaba ɗaya baya don kaga kai in baka samu kalin ko da kai ɗaya da kafa ɗaya yayi gaba yayi baya ɗaya yayi baya to sai kai ma ka samu sabani tsakanin zuciyarka da gangan jikinka wa alamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana iya shiga tsakanin mutum da zuciyarsa duk wanda zai yazo zo mutuwa ya kasa cika da kaman shara yana so ba amma kasa waye dan damu wannan Allah ne ke tabbatarwa yusabbitu Allahu allazina amanu بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء saboda haka kaga wannan abu ne ke nuna mana har kai karan kanka kai hatta ma za mu iya mu ce daidaita ta sahu daidai wa daida yana iya zama rigakafi ga paralyze wani bangare jiki ya mutu wani bangare da rai don kaga annabi ya nuna rashin hada sahu Allah yana ka ne a zuciya to da mu zuciya ko shine dan adam shi da tokar da Allah zai za salaha salaha al-jasad kullu wa idza fasada fasada al-jasad kullu har yanzu wannan yana nuna mana sai da sahu kenan kafi ne daga cutar zuciya heart attack to kaga wannan kai tsaye annabi ya magana da zuciya fata talifa qulubu sabanin zuciya kuma zai zama saɓani ne na ibada sanarwar saɓani na lafiya don shi musulunci kullum yana kiran mutane ne zuwa ga aikin lada da lafiyar gangan ya hana mutane kuma zuwa ga abin da cuta ne da zunubi da cutarwa شسما يحل عليهم يحل عليهم الطيبات يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث annabi na halatta mutane abu na halal mai amfani ya haramta da mai haramu yahuda ba samu wannan ba su yahudawa za ga akwai abu mai amfani mai daji ta Allah ya haramta musu sai Allah ya haramta musu amma kuma mu al'ummar annabi duk abu da Allah ya haramta mana dama cuta ne ko kaji wani likita ya gwaji zai ga cuta ne su annabi su kare su biri ko ba gaba su bera su gafiya sai kawai su neman maka kudi yadda muka karanta da zuwa su ne yi mali wani bayan gida ke kashi yake sai gaggafiya gafiya ya ciro zinari daya a rani ya sake shiga ya ciro ɗaya har ya ciro sha bakwai sai karshe ya ciro can kyalle yau na yi daina bayan gida sahabi ne yau na yi daina bayan gida sai ya je kunce jan kyalle ga akwai ɗaya a ciki ka ya samu sha takwas mai ya wajen dubu ɗari shida to kaga sai da ka ajiye su a gida ne don su tono maka kai ba to kaga ne amma bakar ya rari ke maka karkashin gida wannan gida saboda haka kaga kenan wannan mu al'umma ne duk abin da Allah ya haramta mana cuta ne duk abin da ya halatta mana akwai amfani sannan kuma falalar sahun farko falalar gyaran sahu da sahun farko Allah da mala'ikunsa na yabon da suke sahu na farko hadisai sun zo nau'i biyu ɗayan hadisin shi annabi ya yi addu'a wa ƴan sahun farko sau uku sai wa ƴan sahu na biyu sau ɗaya na annabi kan na biyu sun samu amma sau ɗaya na ƴan sahun farko uku Allah da mala'ikunsa kuma sun ɗauki na ɗaya ne kawai ba sa na biyu a girge ba shi yasa tsohon farko akwai lari wannan kenan sai dai kuna iya fara sallah kun zo masallacin tare daidai wa daida tsawon ba tsawo za ka fara da ku ko ba ka tauka kuma a niyyance ko tsawo na farko ne wannan kenan da tare ko zo ba ko kuwa za ku kuna da kuwa ba wannan kenan wani hadisin abu dawud ya ka suna hadisi na 573 albani ya inganta a sahihul jami hadisi na 1840 rawab al-mada wa sahahul albani an abdurrahman bin aushin kala da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanzu allah ce inna allah wa mala'ikata hu yi salluna ala sarfin awwal wadda kaga mun fasara irinsa ibn majah ya kawo hadisi na 993 a sunan albani ya inganta a sahihul jami hadisi na 1939 fadlul musara'a ila safil awwal falalar gaggawa ko musara'a rige-rige wa tsari ila madrasa balaga rige-rige zuwa tsawon farko fi sahihaini an abi hurairah anna rasulullahi qala manzo Allah ce law ya'lamu an-nas ma fi nida idan mutane sun san gara basar da yake cikin kiran sallah kiran sallah kuwa qur'ani ya zo a wurare kamar haka wurare kamar biyu ya yi allazina amanu iza nudiya lissalati na yi wa iza na ila salati ta ka to shi kenan da mutane sun san ladan da yake cikin kiran sallah wasafil awwal da tsawon farko sun tsawon lada ne morewa ke sai kira sallah ko yana tsawon gaba sun malam ya jiru sana ba samu ba illa an yi sake mu sai an yi kuri'a alai a kan salar sahab za su yi kuri'a da a ce mutane sun san ladan da yake cikin kiran sallah ya ajiye za a naɗa lada ne ko ba ga ba a ce sai an ji an sayi fai na tashi wa takara ko fom ne fom na tashi wa takara ko ba ga ba yadda jam'iyyun siyasu suke abuna a bilbi a nemi delegate a yi campaign a ce sai kayi lada ne sai kayi lada ne to da wuta za su kai kudi su yi takarar ladanci ba karamin lada lada ne yake samu ma kudan lada yake samu biloniya ne shi amma a lada don su alhajanci ba a kawo talauci sai dai kawo wadata in ka ɗibi talakawa wayan da talauci yake damun su ne yawancin su ladanai ne kare yawancin su ba ladanai ba saboda haka akwai falala kwarai kwarai da gaske a ladanci don manzo Allah sallar a za a buɗe yanzu a bar shi kawai don akwai falala mai yawa kwarai da gaske da mutane sun san falalar da yake ciki da abu da sai ga sai mutum an nana shi ladani sai ga mutane daga abuja daga ina ana zuwa ana masa congratulation ka samu ladanci allah sai aka riko ka samu ladanci samu da yanzu samu ladanci ne amma sai aka ɗauki ladani ba mai muhimmanci ba da za su ana sai aka murna in aiwa famsar an sai shi murna gwamna an sai shi shugaban kasa an sai shi ladani shine min babi aula a sai shi murna a ce ka yi sa'a insha Allah ranar kyawa za ka tashi da dogon wuya saboda ka latinci ba karami abu shugaban lajanai ko ni da bilal tun da annabi ya rasu ya na yi ritaya sani ladanin annabi sau ɗaya ƙari kiran sallah tun da annabi ya rasu wannan ma shi zama a majina ya gagare shi ya ce kan yanzu na yana yawan tuna annabi kullum hawaye farko a zamanin sai na abokar ya so yi hijira sai na abokar ce ina yi abu sai ce dama ka yanta ni don ka gonanta in ka yanta ni don dama ka sana gurgu ba zai zauna sai ce rufa ma asiri amma ya kudi ne ka zauna sai ya zauna zamanin umar sai ya kara Mutane mutane suka matsa sai na umar a kai wa bilal ziyara a garin da yake aka kai lokacin sallah ya aka roke shi da kyar ya kira sallah sau daya ya rero musu kiran sallah kafin ya je karshe har aka ɗauka annabi yana raye kawai kawai sai kowa doka ɗauka annabi yana raye irin yana idan da kiran sallah ana dan bada hanya annabi zai shigo sai kawai kowa ya sake tsugunar da kai sai kuka to don falalan kiran sallah ba bilal ba karamin mutum ba ne yantaccen bawa ne bakin fata ne dan afirka na ethiopia amma sai da annabi ya ji motsin sa aljanna tun bai mutu ba saboda haka akwai lada kwarai da suke a kiran sallah da mutane sun san lada da yake ciki da ayin kuriya wa rawa musul an abi kuraira an annabi qala law au ya alamuna ma fi safi muqaddam da mutane sun san abin da ke sahun gaba la kana qur'a da ayin kuriya saboda haka sahun gaba da ladanci da kiran sallah kai ba ka samu kiran sallah ba ba ka samu sahun gaba saboda haka akwai kwallala kwarai da gaske akan kiran sallah da sahu na gaba shi yasa sunna tv 2 a ramadan da ya gabata bayan sun yi gasan karatun qur'ani sai suka sake yin gasa na kiran sallah wanda za ga akwai yaro dan shekara sha akwai da tijo mai shekara saba'in da aka zo aka wannan gasa ba wanda bai samu alkhairi ba don yace mutane sun ɗauka lada ne karamin mutum ba karamin mutum ba akwai wanda ya ce ta ba shi keke zai rika hawa ya zai ladanci a nan suka ja kunne sosai sai ga ga eh, don kunnen da suka yi sosai sai ga wani ya gina masallaci shi yana ga iya gina masallaci ya gama aikin ya kuɗi da sai gina masallaci sai a samu ka sai a ce to gashi an baka limanci ana ga an taimaka maka alhali ka taimaka miki ne za ka ja sallah ya samu lada ko ba gaba ne kina har suka faɗa ko a nijar da ko a ina ne akwai masallacin da haka zai zama wurin kwanciyar awaki <laughs> eh, wurin kwana awaki wanda aka gina masallacin sai irin mutane suka samu wanda ya gina masallacin mai kuɗi ne ya sawa liman da ladan da ma'aikatan shiga albashi sai ce ba ana tara taimako a ciki ko sai mako da yake tara bil ne nefa masallaci ma baya iya biya to karshe ni na zana ji ma wanda ba musulma ba ne sun sai to da ni kullum kabili kullum ba ba sai a hankali ba ya samu gurbin kara karatu haka masallaci ya zai wata. shi yasa ma aka ce eh, eh, duk wani da suka gina masallaci a karanta da su ba wani don ka gina ka taimaka wani sai da zama kuɗi ne sosai wanda wansa ya dubo ba sai da ya da dani ko keke ba lalai da ya sai masa mota miliyan biyu da zai lalaba da shi to ba kamar a fatayin da yake ba zai kirawo maka jama'a ba ayyu ala sala ku zo masallaci da alaƙa gina a dai bilada sai ba wani sai ga gina masallaci ba wani ya taimaka mishi ai da nauyi ka same shi saboda haka lada ne kai masa albashi liman kai masa albashi haka yana da kyau zamani ga wani da ba mu ba faso ba da albashi ne yana da shi wannan kira saboda haka a daga shi ladadi ba karamin mutum ba ne duk da ranar mai bayan da ladadi da liman wanne ya fi aka ce liman ya fi don a nabi liman da shi da ladan ya fi da zai cewa bilan ka zama liman ya nuna ladan ji amma kowane yana da kyau limanin ta ka afdal musulmi mai yusalli fi sabbin awal a shek wahid abdulsalam ba da tafiyayyen musulmai shi ne wanda yake samu tsawon farko a sallah روى مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال أولها النبي جمع الخير سهو ماذا شنو فرقه وشرها من بصلتها sharri kenan zanabi kenan sau ya fi ƙarfi ga ce masa sharri zan eh, duk wanda yake sau ko zaun karshen inda zaun sallah ba za ka shan ruwa ba kare shi zaun giya sai shan giya sai ka shan ruwa wa shan ruwa ko ba gaba wanda shine karshe karshe alada eh, kashin baya alada a karshen ta amma da sharri a nan kawai isti'ara aron kalmar aka yi amma yi wanda ke sahun sallah kam ya fi karfi da ke masa yana wani sharri wani abu da sharri yayi shine khairu suhufin rijal mafi cicin sahun maza wanda ya fi yawa alada kan khairu anan wanda ya fi yawa alada ya kore a daka alada a wani a na farko wa sharruha mafi karancin farashi alada kashin baya alada akhiru ha karshen shi wani yana nuna mana wanda daga shi sai na karshe ladansa ya fi na karshe ke da <laughs> ina fata an gane ya yi tsawo goma to yadda aka jeru goma to haka na ɗaya ya fi tara na biyu ya fi takwas na tara ya fi ɗaya na ɗaya shi ne kashin baya wa khairu sufufin nisa mafi bicin sahun mata a akhiru ha karshe wa sharru a mafi sharrin ta awwalu na farko to wannan abin da za mu duba a wannan hadisu shi ne me ake nufi da mafi alkhairin sahun maza farko mafi alkhairin sahun mata ba ƙarshe mafi alkhairin na maza shi ne mafi mara daraja na mata na mata ko shi ne na maza don namiji wanda yake sahun farko ya fi lada mata ko wanda yake sahun ƙarshe ta fi lada namiji da yake tsawo karshe shi ne kashin baya alada mace da take tsawo farko shi ne kashin baya alada nawawi ya ce abu da yake nufi mafi sharanta shi ne an kallo tsawa ba a mafi karancin mai lada amma ba wai mafi sharri ba sannan kuma abu da ake nufi ba wai mutsalakan ba kai tsaye ba ana nufin duk sallar da za a yi maza da mata maza na gaba ko ba gaba mata na baya to sa'o mafi alkhairi na maza shida da mata za a yi ba da mata za a yi ba na gaba ya fi lada amma mata in za su bi maza ne suna bayan maza ko ba gaba to mafi alkhairin sahunsu shi na wace ta tsaye a baya don gwargwadon nisan cinta da mata da maza don zamani nabi an samu wani munafiki sai dule na zuwa sallah a wata kyakkyawa ko tana zuwa sallah da wuri to shi sai dule ya zo kashi baya sai zama sahun baya ita wata tana da kokarin zuwa tana sahun gaba na mata eh ruku'i sai daga kallon ta a wasu shi daga ganin kafafuwansa shine sai Allah ya saukar da ayat da yake cikin suratul hijr wala qad alimna almustaqdimina minku. wala qad alimna almustakhirin wa inna rabbaka huwa yahshuru hakika musa almustaqdimina minkum minku. Masu zuwa sallah da wuri a cikin wala qad alimna almustakhirin musa masu jinkiri da biyu da Allah ya saukar da wani ayat wani asirinsu amma kuma idan mata ne zallan su za su yi sallah ko ba gaba za su yi aza ko la'asar ko ba ko isha'i a gida ko ba gaba mace yan wasu ta za ta limance su musan mata suna limanci na su. ko malaman kyau sun kawo sai dai yadda muna mu namiji zai tsaya a gaban shi daya ita ba za ta tsaya a gaban ita daya ba sahun gaban tana tsakiya haka za a yi sahu akwai hadisi a sunan abu da wata mata gidanta akwai fili sai suna sallar jam'i a gidanta yana sunan abi dawo sai su yi jam'i a gidanta to da mata masu zuwa masu kai yi yawa sai annabi sai ta zo da annabi a basu ladani sai aka basu wani dattijo ɗan shekara saba'in cikin sahabbai sai da kira sallah ka kira sallah sa sun ji fito wannan kira a takaice in mata su yi su lalura ya dalili ya sa za su yi sallah to su ga mafi alkhairin sahun su shine gaba yadda na maza gaba ne mafi sharrin baya amma in sun haɗu da maza ne abin yake duyawa sannan kuma misali da za a gina masallacin sai a yi masallacin misali ga ginin ƙasa maza ne na sama din mata ne to su kuma a sama tun da an bambanta wurinsu da maza su kuma mafi alherin sauransu ko da mazan suke bi shi ne gaba wannan kira abin da yake ne sai dai a ce in ɗakin hawa uku ne in maza suna hawa na ɗaya suna ƙasa akwai mata hawa na ɗaya akwai a hawa na biyu to na hawa na biyu sun ɗaya nisa ko ga gwargwadon nisa gwargwadon ladansu wannan kira yawwa wannan shi ne kenan za mu ƙaro bayani a kai insha Allah saboda haka wannan kenan to a nan wannan hadisi da ya magana sahu maza da mata musul ya kasa yi musu hadisi na 440 fadlu taswiyati sufu falalar daidaita sahu fi sahihaini an anas ibn malik anna nabiyya qala sawu sufufakum ku daidaita sawunku fa inna taswiyata sufufi lalle daidaita sahu min iqamati sala yana daga tsaye da ba Allah ne wa aqimu salata ba to ko da kai alwala mai kyau kai sallah mai kyau amma sahunka ba mai kyau ba to kai sallah ba ba tsaya da sallah ba eh wal i'tidal kaga mai kawai ma ka wal i'tidal da daidaituwa farilla ne to kaga dole ne ka hada sau ka tsaye da sau domin tsaye da sau din ba shi ne kadai tsaye da sallah ba amma wani gaba ne daga min ikamatin sallah in ba gaba in ana sallah masallaci ba a tsawo to za ce da ana sallah ba ba a tsayarwa irin wannan sallah wani lil musallina yana iya taba shi eh, don wailil fi yana ma wailil fawailil musallin yana masa barazana don allazina an salatin sawo suna shagaltuwa daga yin sallah kuma suna shagaltuwa daga duk abin da zai kyauta da sallah duk abin da zai kara wa sallar armashi sai ya shiga warawa musu da an jami'in bin samura bala kharaja alai da rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. da yaro tuwa disi daga jami'in bin samura manzo Allah ya fitar gare mu fa qala sai ce mali araku me yasa na ganku rafi'i aydikum kuna daga ku. ka annaha namu khairin kamar jelan doki khayr doki wal khayla wal biqala wal hamira hawa zai me yasa daga kuna daga yatsa hannayenku kamar jelan doki sumusin sumsin sumsin a kamar misali za ga doki ba ta aje renata a wuri ɗaya tana kadawa wani shumusin tana kadawa eh, kun gane ko malar shagari shanu yana kadawa ne shi ba ko shi kenan to a ja ala eh, zai kai na doki ba ko Kun shi kenan kenan kaga me yasa daga kuna daga hannayenku kamar jelan doki shumusin tana kadawa tana kadawa asali idan ka ji an ce ko ka ce jela take kadawa ko ka ce tana kada wurare daban-daban daga ciki tana kada kullenta tana kada jelarta tana kada kafafuwanta wannan da ya shiga eh daga awon lokaci a yana magana in muna sallah wani lokaci an gama tahiya mu gane ma wani abu daya in ana sallah ka miƙa barka a tahiya wani sai ya ɗauka wa iya gama sa sai ya lamba yatsa ya aje to a gina maka ai shi wannan zama in an yi kawai ana miƙa yatsa ko ka gama tahiya liman bai gama ba za ka sauke shi ba sai ya gama in za a bai na ake saukewa yanzu misali kana sallah sai ka rike ka. sai ba a ina yi kan da fatiha a kunce bai kan da a zuciya ka sai ka gama liman bai gama ba sai ka sauke hannu saboda haka sai a gane wani ko ana sallah ka gama da iya liman bai gama ba sai ka yi sallaman ka saboda haka in ka miƙa yatsar ka ko da bayan ka gama tsayayyar ka ai minti uku ka lima mai gama ta haka kai dai ya saka in ma ka kai a mike in kadawa ma kai kana taka da kayan ka sai za a yi sallama za ka soke wannan shi ne ka'ida dama yana daga cikin abubuwan da mutane ana sa matsala kai su biyu ne na ɗaya wannan kenan daga kuɗi wanda ya gama tsayayyar sai soke ya sassa in liman ya gama sai su salama in ka soke sai sallama sai na biyu inda ake fakaci shi ne masbuki yana bin liman sallah ya zo raka da ko biyu ya kuɓuce masa liman ya fara sallama sai da ya miƙe kawai ba a kammala sallama ba ya miƙe zai kaci ko kuskure imamu su'idi malami su usaimin ya yi bayani a kawana ishu idan liman ya fara sallama dama ya yi niyan yin biyu ne misali sai ta assalamu alaikum wa kafin ya kammala sallamar farko sai ka miƙe to ai delete din sallar ka sallar ka ya lalace sai mar maza ka da ka zauna ka zauna amma bai gama sallamar farko ba sai ka miƙe sallar ka babu to in sallama biyu ne ka daure ya ga assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum yana kan kawo na biyu sai ka miƙe sallar ka bai ɓaci ba amma an rage masa mukami ya zama na fila ya zama na fila aka ce sai ya ce saboda haka idan kai ruki na ka tabbatar liman ya gama sallama ga gaba da ya lafa kafin ka miƙe duk gaggawa gaba da ta zaɓo saboda kaga wannan matsalar ana samun damuwa kwarai da gaske a ciki saboda haka a faɗakar da jama'a su gyara wannan wannan kin saboda haka wannan kenan manzo eh, to amma a nan abu da manzo Allah yake musu magana wai suna kada hannayensu ko suna daga hannunsu kamar shanu da take kada me wani bangare a cikin ta lanta, shi shine za ka galibi idan mun zo muna sallah in ana tahiya ko ba gaba ba shagari ka yi zama ta yi yamu gari ka miƙa hannunka ya yawo to yanzu in za ka yi sallama ya za ka sauya zama to sai ga wasu idan suna sallah da su ya kaɗe irin an gama yi yadda ko ba gaba ba sai ka ga in an gama yi yadda haka ko ba gaba in za a yi sallama don sai a yi yadda yawa shagari gwada yawa yawa kaga tsaye wani up and down yawa ga wanda shi da kadawar doki kenan shi ne da kadawar doki kaga sai da yin sama sai ya kasa to ne wanda annabi an yi sallah ne sai ga wasu za su sallama sai su daga hannun sama taram eh, haka suka ayi haka bidiya da yawa ba a wannan wani tun farko bidiya farko da ya gama sai ya liman bai gama ba ya sauke ya tsada yake ishara ka bidiya daya bidiya na biyu kuma ya zo sallama sai ya daga hannu sama ya zubar bidiya na uku kuma ya kada kai assalamu alaikum wa rahmatullah da zai bakar salamu alaikum wa rahmatullah kamar da dangare bidiya na hudu ma kasa mai zafin kai assalamu alaikum wa rahmatullah sai bidiya kan ta bayan ku tare ai ko mai kawai da mace wata ya mura bira suka kalilan musan aiki da mai kawai da kalilan ya ce saboda haka ba a daga yatsu a zubata ɗaya kenan sana kuma na biyu kenan kawai saukewa zafi ko ba a kada kai qala thumma kharaja alaina sana nabi fita wajen mu fara'ana halakar sai ga mu gurguru halakan mu da'ira fa qala sai mu zala a rakun izina eh, me yasa na ganku da iziya izin me izin jama'a jama'a gurub gurub ali gurub alil wa ali shimali izin me yasa na ganku gurub gurub an gane ko qala thumma kharaja alaina rasul sallallahu sai annabi ya fita alaina gare mu fa qala sai ya ce ala tasufuna kama tasufu al malaika inda rabbiha shin ba za ku yi sahu ba yadda malaiku suke sahu a wajen ubangijinsu kina malaiku ma da ne inda rabbiha domin ka sani ana iya ɗaukar eh, lamirin mace a yi jam'i da shi bi ha daidai yake da bi imana walillahi al-asma'ul husna Allah yana da sunaye da yawa masu kyawawa fad'u me biha ka daidai ke da bihim ce ba كوياوا سنت با جمعي با امنا قالت اكت هذه ne arabu kalu, saboda haka ana iya zuwa da lamirin mace amma ana mai jami za ka yi kace sallatil muslimuna musulmai sun sallah فقلنا يا رسول الله وكيف نصوم الملائكة إن ربها قال يتمون الصفوف الأول سنتك صوم فرق فرق بدأي نبي وسأجك نفرق بدأي نبي وسأجك نبي وكا شركنا ويتراسون في الصف suna mannuwa a kawo ba za ga ana son wannan ya yi makai ba ta nan wacce ya yi makai ba ta can kan kamar point a suna tsayuwa su hada jikinsu bukhari ya kawo sai bukhari hadisi na eh, ya zuwa sai musa hadisi na 430 fi sahi haini an anas bin malikin kala ko kimatin sala an tsaye da sala in ji anas fa akbala alaina rasulullah bi waje sai da biyan fuskance mu da mai fuskarsa fa yanzu an tada ikama fa amma ba yi kafara harama ba an tare ya kama ta fuskance mu da fuskarsa fa kana sai ce aqimu sufufakum ku tsaye da sahunku wa tarasu ku banne wanda ya nuna kenan ya tare ya kama ana iya magana an gane ku eh, ana iya magana musamman yana alaka da gyaran sani amma misali bayan an tare ya kama kai liman sai ka ah, yi sabon waya ne nawa ne to kai makaruhi amma dai bai bata tsara ikamar ba an gane ko bai bata tsara ikamar ba don an taba tsara ikama a masallaci wani ya zo ya ce annabi yana son abu a bai tulmali annabi ya dauki ki suka tafi ya bude ya ɗiba annabi ya dawo kawai sai ya kabbara haram an taba zuwa sallar asuba an tare kama annabi a daga zai kafara rama sai tana yana da janaba a sallar asuba sai ce ala makaniku ku tsaya inda kuke annabi ya dawo ya shiga gida ya ɗebo ruwa ya yi wankar janaba eh, ya kwabe kaya ya yi wankar janaba ya sa kaya an zai za a ja lokaci ya fito sai ta allahu akbar sai alhamdulillahi rabbil alamin gane ko saboda haka ta da ba ta sani network da tana da karfi shi ya ma har wasu malamai na ganin yanzu misali ya yi sallar magariba a masallacin jami'i to duk wanda ya zo to ta da ikama ba wajibi ba in bai yi ba yana zuwa sai Allah bare sai isha ya shiga kafin ta da ikamar wannan masallaci ya tsaya in eh, isha'i ya yi ainihin isha'i sai sha bin dare in aina su baki sai sha bin sai rana ya fita an gane wasu aka suka ɗauka cikin malamai ga tun da an ce karkamacin salat da ran salat ne ko yana nan tsaye wale sai yana na bai tafi ba amma wannan karatun sai a yi gaba Eh, karatu ne dogon karatu amma wannan ma ba bangaren wasu ne bai ce gaba ɗaya ba kaga yi muka irin wannan karatu sai a tantance wanda ya wannan kenan saboda haka wannan shi ne ka'ida a ta da ikamar ba ta sayi ba ta sayi fa inni arakum min wara'i zahri annabi ce ina kallon ku ta bayana Eh, ina kallon ku ta bayana sai dai malamai suka ce me ake nufi ina kallon ku ta bayana imamu nawawi ya ce alƙazi iyad al yasabi mai littafin ashifa shi ya ce ya fasara wa nahu wai a kiyama ne mm, eh, sorry ba kiyama ba ba da wafat wai ba wai ana nufin annabi yana gani ta baya ba da ido a'a inni arakum min wara'i inni yace fa inni arakum min wara'i zahri ina kallon ta baya na anan annabi yana nufin idan na mutu Allah zai rika nuna mun kudin kuna sallah kamar wani abu ne kamar talabijin za a ajiye masa duk lokacin da za a yi sallacin sa zai da haka alƙazi ya fice fa inni arakum min wara'i ko min wara'i zahri yani min wara'i anan bayan mutuwa don wara a larabci shi kenan yana iya ɗaukan baya na gadon baya ko yana ɗaukan baya bayan baka eh, wara abu yani bayan rayuwarsa to wannan shi da fassarar da alkazi ya ba wannan amma malamai da yawa suka ce kai wanda ya yi nisa da su siyakin hadisi da ya ce min waraɗi sai mu ce to bayan mutuwa amma ya ce min wara'i zahari bayan ma guda biyu kawo <laughs> Waraɗi baya ne zahari baya ne saboda haka kaga wannan eh, fasararsa nan ba zai karfi ba ibn hajar al-asqalani a fathul bari ya ce yan uwa daidainsa mu ɗauki hadisin a yadda yake kawai yadda mutum yake gani ta gaba annabi yana gani gaba da baya in ji ibn hajar a farkon bari shirin sai bukhari an gane ko wannan shine daidai domin dalili haka annabi ya kawo ya za ku kwaskwara magana annabi ko ba gaba da magana yana bukatar kwaskwari ba, da annabi ya kwaskwara ko su abai sun kwaskwara amma su abai su ma sun fahimci hadisin annabi na gani ta baya to ya kai kawai a yau ka zo kana kwaskwara wannan magana tana cewa ba haka ke nufi ba haka zain ibn munir eh, zain eh, ibn munir shi ma faɗi wannan ya ce ba buƙatar wilantar da hadisu a kyale hadisu a yadda yake shi ma ka yi faɗa domin lafazin allah da annabi ba a canza musu ma'ana in babu lalura wannan shi ne abinda ya faɗa ina ji imamu al-qurtubi a tafsirinsa shi ma ya ce a ɗauki hadisin a yadda yake don ka ce yadda annabi yake ganin ta ba yana kallo ta yadda yake kallo ta gaba yana kallo ta baya wannan ma kurare ne a annabta ba za ce a bayan ka zo ka ce a'a ba haka yake nufi ba kana ga annabi kenan bai kai Allah ya shi haka ba Allah ya baiwa annabi annabi Yaqub wani irin hanci wanda yana falastin yana jin kanshin abin da yake misra wala ma fasalat al-iru qala abuhum inni la ajidu riha yusuf laula an tufajitu yake cewa ina jin kanshin yusuf lokacin annabi yusuf ya bada rigar ya an ja jefa baban a fuskarsa iza abubika fi su ya haza fa albuhu ala waje abi ya ji basira wa tuni bi ahlikum ajma'in duk da malamai sun ce wani riga wasu ka ce rigar da aka jefa shi rijiya da shi ta ce ku yi hakuri ai rigar an dawo da shi wa jawo alaƙa mai su yi bidamin kazu to amma kaga shayi a ana annabi yaqub ya ji kanshi kuma annabi yusuf alaihi salam yana kurkuku tsakaninsa da gidan da ake abinci ya yi biyu ko na wancan haka amma yake cewa yan fursun nan la ya aji kuma amun turka zaliki illa da ba kuma bi in kabla an ce kuma kuma zalikuma ma allama ne rabbi na san yanzu abin da ake girka mu tun kafin a kawo ko na san abin da za a ba wa kowa annabi isa alaihi salam ya ce wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum zai ga maka abin da zaka ci anjima da abu da yake cikinka da abu da yake ka annabi annabi Allah Isa yanzu da yana nan zai kwatanta zai in ya zauna nan zai gaya mana gidan kowa ya gaya mana yadda ɗakin kowa yake da inda yake ajiye takalmin da inda yake komai su annabi sai ya fara wa ma tattakhiruna fi buyutikum to kaga sai ka ce wai annabi ne nashi tawili ta hanyar batawa yana kallo ta bayan ras yadda yake kallo ta gaba wannan shi ya fi domin ba karamin mutum ba ne wajen mahalicinsa ko tabbas zai iya kallo ta gaba da tun da idon sanan ya sha kalle-kalle ya je masallacin kudus ya je sama ta daya sama ta biyu har bakwai ya kalli wuta ya kalli aljanna har ya shiga ya yi yawo ma ka basar wa ma saboda haka gaskiya mu ɗauki hadisu a kan yadda yake shefi shi sa annabi yana kallo ta baya yadda yake kallo ta gaba sai dai kuma wasu ka ce to a shi, sai wasu ka ce a sallah yan arganta ne kama allah yana bude masa ta baya ba ta an na wasu ido ba don ba idan yake kallo ba fa yana ala ta abul absar walakin ta amul qulubul lati fi sudur nawa ne makawon da za su ga farin ga bakin amma ba ya dai Allah Allah ne nawa ne ga makawon ido harfi amma yana da basira da kai mai idon baka da shi kaga ya saka abin da kai ba za ka yi ka saka ba yanzu ka rubi yawancin malaman da duniya ta san su ba makafi ne ka dauki bin bas da ya zama shi da shugaba na lujina da ya rasu a 99 makaho ne ko yana da shekara irin sha bakwai ya makanci a ya yi karatun da ya zama shi da shugabar majalisar fatawa na duniya in ka zuba yanzu wanda ya kalli gurbin ala sheikh a makaho ne ga tuba ga makarta za ku ganshi a araba yana kudu ba za ku kowani program zai zaga ana gyaggyara masu rikarsu da wani lokaci za ka zai karkata maka wannan sana shi amma Allah ba sa ɗan bin basira ya fara kudu ba na arafan na zaka ka ce wahayi yake ba matsalar kowane kasa ya taba a duniya saboda haka annabi yana gani ta baya yadda yake gani ta gaba wasu malamai suka ce in an fara sallah ne haka yake faruwa wasu kuma suka ce a'a kowajen sallah haka yana faruwa wanda suka ce har in mun ɗauki wanda suka ce a sallah ne haka yake faruwa wanda yana nuna sallah yana ƙara basira shi yasa kana haddan qur'ani sai ka riga bitar abin da ka haddace a sallah wannan kenan ma yakulu bihi ala duk da annabi yana gani ta baya yadda yake gani ta gaba wata ramadana Allah bai taba kaddara masa ya ga jinjin wata haka zai ji labarin an gani sai dai ya azumi kaga Allah bai yadda ya soke ba karfin ido daban gani jinjin wata ba. wani zaka da za a yi a shi sai ga mai matsala irin shi zai ga wata saboda haka wani hadisi imam al-bukhari ya kawo sai bukhari hadisi na 719 musa sai musa hadisi na 425 wa bi ruwati al-bukhari an anas ibn malik anna nabiyya qala aqimu sufufakum fa inni araku min wara'i zahri wa kana ahaduna yulziqu mankibahu ayyun eh, zai manne kafadarsa bi mankibi sahibi da kafaɗar abokinsa na kusa da shi wa qadamahu dunduniyar kafarsa bi qadamihi da dunduniyar kafarsa bukhari ya rawaito hadisi na 722 a sahih bukhari warawa musul anil barra musul ya rawaito daga barra dan azib ala ta kunna mun kasance idan sallaina khalfa rasul idan muna salla bayan annabi ahbabna an nakuna an yamini mun ji ta mu gefe damansa yuqbilu alaina bi wajhi ya fuskance mu da fuskarsa muslim ya kawo a sai musu hadisi na 709 fadlul ta'min wa hida salam balita falalan amin amin ma'ana su allahumma stajib ya allah ka amsa bushra al-bishr liman wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ga duk wanda amin din sa yayi auko ko ya dace da amin na mala'iku bi sahihaini عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنه idan liman ya yi amin kuma ku yi amin to iza ammana wani bai fahimci su ba sai doka yana sallah idan liman ya ce ghairu mazobi a wala dhalin ma mu su shiru sai liman ya ce amin amin ya gama kaga ma mu masu roƙo a a a ba ke duk da amana ya eh, yi amin filin mazi ne eh, filin mazi ne ko amma ka gane duk lokacin da iza ta tasa fi'il mazi gaba, iza ya zo fi'il mazi ya zo to ana fassara fi'il mazi madi din mustaqbal yanzu kamar hadisin da yace ana sallallahu kana idza da al-khala'a قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث ده انا مش غبت اكي سيا شغا اذا كذا iza. dakhala dakhala ibn mazi ya shiga amma da iza ya zo iza dakhala kenan idan yana so ya shiga ban daki kafin ya shiga sai ta lamu na wuce na usul kamanci kan fada Allah iza kuntum ila salati fasru wujuhakum wa aydikum idza qumtum kun tashi fil kuntum qumtum da iza ya zo iza kuntum ila salati ba za ta idan kun tashi sa a ah, yayin da za ku tashi ku yi sallah kafin ku yi sallah kan su ruwa to ana ma idza a al-imam yayin da liman zai yi amin fa aminu kuma ku yi amin ina ba ta gane yana a ah, kawai zai fara ta ku karba kawai duk ku tafi tare fa inna man aminu ku ta'min al-malaika duk wanda amin nasa ya dace da mala'iku da amin na mala'iku don a nuna maka ka sani ashe idan mutum yana sallah duk lokacin da aka ce ghairil maghdubi alaihi wa sallam a kowane masallaci ba mu mutane ne kadai muke amin ba mala'iku na yi ya nuna girman fatiya ya nuna darajar fatiya ya nuna akwai ibada da ashe mu mutane da mala'iku a lokaci dai muna tarayya muna yin ta shi sa annabi ce babu hasadar da yahuda suke muku kamar hasadar da suke yi wa aminin nan yana humin yana girgiza shirin shi da kenan kaga wanda amin nasa ya dace da amin na mala'iku mutum da kuma ta gadar da zabi an gafarta masa abin da ya gabata na su da wa qala da shabu kana sa kudu amin ba ma wani wani ce to har liman zai ce amin to manza Allah ma ya kasance a matsayin sa na liman yana cewa amin kaga yadda ya rubuta amin din a matul badal me din matul arzis lisku to wasu suna mai da shi matul lazim ala harfi musakkal suna mai da shi madda mai nauyi matul lazim mai nauyi yana za ta tsammatu kubra sakha zannina kaga wannan matul lazim harfi musakkal to amma mukhaffaf da'i'il kaga babu shadda to wasu suna mai da aminan matul eh, a lazim musakkal wannan kuskure ne tana jante amin wa za ka amin babu shadda wannan matul lazim alharbi mukhaffaf ne a matul badal ba min ba za ka shigar da wani a wani ba don ka ji amin allah ka amsa in ka ji amin kuma ka canza ma'ana غير المغضوب عليهم ولا الضالين بند وين كاي فشي da sun kuma banda batatu amin muna fuskantar su kana fuskantar su su kai ke kun da kake تجعلت ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من الله ورضوان آمين الإسلام saboda ba a san shadda فوافق إهداهم وروى مسل عن أبي هريرة أن رسول الله قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين هكذا كتبت كما ملائكة سوى آمين لك فلك في السماء ashe ko da na'ura ko babu na'ura in mun yi amin da yana zuwa har sama mala'iku su da na'ura babu na'ura ya ce amin din na mala'iku na tun da dai idza qala adukum min salati amin wal malaikatu bis samai amin malakuna jilli mai na karanta fatiha sai su ce kai jama'a mai shiru yana gama a rabka amin a shekai ma in ka zo wucewa ana karanta a wani masallaci ana sallah ana karanta fatiha ko da baka cikin sallah ka zo wucewa an da gairu mazala wala zali a rabka amin da kai ina fata an gane wajen masu rubiya ko yawo yi saboda haka ba kadan ba ne yana raka addu'a ba kadan ba yana raka addu'a ba kadan ba saboda kaga ashe hatta ko kai baka cikin sallar ka zo kaga ana alkanut baka cikin sallar a sallar suke suka ce amin yawa ana alkarar ta allama alaika bil khawari sai ka ce amin wannan shi na fita kirki sai annabi ya ce wal malaikatu sama amin fa yi ihdahuma al ukhra idan ɗaya ya dace da daya wa fira lahum ma daga dama mai zambi za ga gafata masa abin da ya gabata na laifin sa hadisi na a soyayyar muslim Shi na bakwai da tamanin a soyayyar bukhari amma ana kaji an ce in ɗaya ya dace da ɗaya. ba a faɗi wanne ake so ya dace da wane ba don ba ma ke ce wanda ce to inda malafi ya dace da na yan adam sai ce a tunda ai gafar wa dan adam ne to ana nufin na fi ya dace da nawa ku ko wanda kuka karanta na farkon wannan bajin daga shi sai wannan fa inna man ga ta'aminu hu ta'amin malaika kai na ka dace so ya dace da na malaika da wakali <laughs> Eh, wai mala'ika malami ne akan dan adam duk da dai wajen kullalin mala'ika su sujudu da ba su sujudu illa iblis ne <laughs> to kafin na ai eh, kana ya adamu an biyo mun bi asma to ko annabi adam sai da bi ne mu dawo nan وروى مسلم عن ابي هريره ان رسول الله قال اذا قال الكاره غير المغضوب عليه ولا الضالين فقال من خلفه امين malaku akwai sarki ne la ya sunan la ma amara so ya faru da bai alhamdulillah ya dinku kula su ba ba har sai wani suke ba suka ce amin fa wa kaulu qawluhu kaula ahli sama maganar mamu a ƙasa amin din sai dace da malaku a sama wani ba sai mutane ba ko aljanu ne suke bi sallar jazzar mazuya lawa da zalim su suka ce amin din duk wanda Amina ta ya dace da na mala'iku a sama wa fira lahu za a yafe masa ba ta gaddama mai zambi abin da ya gabata daga laifinsa wani hadisi ya zuwa sahih muslim shi ma adan su 410 hadisi na 410 fadin amin in ji imamun nawawi a shar'a na sahihu muslim sunna ne liman da mai tsalla shi daya a sallar bayyana a yi amin haka ma mamu bisa mazabe mafi inganci nawa ya ce wannan shine abin da mu mazabin ke kai ko shine abin da yawancin al'ummar duniya suke kai kai ɗaya kake tsalla in kaje gari ma duba na wannan zalika ce amin a tsirce ku kai? in limam ma ce gari ma duba na wannan yi amin idan a shi da mamudu su yi amin kai kadai kana sallah a bayyane kai ma yanzu da zai mazu ba lawan ba da kai amin an gane ko wannan shine magana yawanci malaman duniya imam malik kuma yace la yu'minu al-imam fil jahriya shi kuma imam malik ce to duk sallar da za a bayyana karatu imam ba zai bayyana amin ba amma inda zai karatu a sarce in ya zai mazu ya launa zalim sai amin na sarce amma a bayyane shi ake zai kana da fatiha ma musu da amin in zai malik abu hanifa kuma ya ce da mutanen kofa da malik ba za a bayyana da malik a watar wayar eh, da malik a watar ba a bayyana amin amma yawancin malamai sun tafi aka ana bayyanawa don hadisi ya zo manzo Allah yana limanci ta kai manzo ya lura zalim rafa sautahu wa qala amin yana daga muryar sai ce wannan kenan to me ake nufi da kuma wa man ta ta'mina hu ta'minal malaika wanda amin na da ya dace da amin na malaika za a gafarta masa abin da ya aikata wani irin dacewa maddan ne iri daya ko ba ga mafi badal guda daidai ɗarin da sukur guda daidai kowanne menene muwafaka to malamai sai maganganu in ji imamu nau ya faɗa shar'a na sai musu na farko wafaqahum fi waqti amir ya dace da su a lokacin yin amir ma'ana da kalimar da mazuwa a bi a zalin liman zai dauki ayin malaiku za su ana gama zai mazuwa yana wani tsari amin zai tafi to kenan kai da ko a fara tare ko da gama tare ba kun fara tare kina ba zanga ko ku fada ko fara tare ko kuma a a cikin hidin da kun ɗaya tarayya ko da ba gama tare ba ta ya samu wannan falala wannan shi ne fuska mafi inganci a kan wannan fassara duk da alƙazi iya ya kawo su maganganu ya ce ana nufin wanda ya zace da mala'iku a siffar khushu'i da ikhlas ina wani khushu'in ka wani lokaci zai kai na mala'iku dan uwa yau na kai mu da nesa <laughs> to wani mala'iku da suke cewa amin wasu zai ce mala'iku masu rubuta ayyukan wasu an ce mala'iku masu rubuta ayyukan suna kasa ba sa rabuwa da mu lahu mu ake batu min bai ne dai lahu mu ake batu min bai ne dai wa min khalfihi ya kwazo da rubin abdullah ma yalfizu min qawli illa ladayhi raqibun wa inna alaykum lahafid ya ta wani wasu mala'iku ne na musamman asam shi ya fi inganci kuma ta fuskar ma'ana wannan kenan amin din da ma dama ana faɗin sarran mai don daga ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi ka wannan addu'a ne don shi ake amin tun daga ihdina sai ga wani aminin da niyyar tun daga ihdina da eh, siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim zalim to amin din yana alaka da wannan bangaren sai na gaba fadlu rabbina wa lakal hamdu fadlu rabbana wa lakal hamdu imam wa ila salam bale da falalar fadin rabbana wa lakal hamdu ya ubangiji mu yabo ko godiya ya tabbata gare ka rawal bukhari an rifa bin rafi az-zuraki imam al-bukhari ya samu hadisi daga rifa'a ibn rafi az-zuraki قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم mun kasance muna sallah wata rana a bayan annabi falan ma rafa a rasa minan raka'a lokacin da annabi daga kansa daga ruku'i qala sami allahu ne liman hamida qala rajulun wara'ahu rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi to wannan wani mutum ne kawai ba gina sunan mutumin ba wanda ya ce rabbana wa lakal hamdu sai dai ibn buskuwal ibn buskuwal yake cewa wani mutumin shine rabi wanda abu rabi wanda aka samu aka kai wanda aka samu hadisi daga wurinsa shine mutum haka ibn buskuwal ya ce to kaga ana an rifa'a a farrafi a zuraki ba daga rifa'a ba to kaga ah, kuna yamma nusalli wara annabi falamma rafa rasul min raka qala sama Allah liman do qala rasul wara wa rabbana wala kala hamdu hamda kathiran tayyiban baraka fi da bin qala man sarrafa kala mani mutakallim kala ada sai rabi din rifa yace ni ne saboda haka mai ruwaito hadisin shine rajul annabi yana cewa sami Allahu liman hamida jama'a sun saba jana rabbana wa lakal hamdu sai suka ji rifa'a ya ce rabbana walakal hamdu hamdan kafiran tayyiban mubarakan fihi annabi ya dace ya comment amma bai yi magana ba falafan sarrafa yana yayin da ya idar ya fice ya idar qala ta annabi ce manil mutakallim waye wannan magana akwai wata ruwaya nan bai kara bai kawo ba kowa ya duk da ya shuru annabi ya ce manil mutakallim kowa ya shuru annabi ya ce manil mutakallim na uku Wa ya faɗi wannan magana alheri ne fa ya faɗa sai mai shi magana <laughs> sai ba ya ana ni ne ni na faɗa ya rasu lalla. qala sai ce ra'aytu bid'atan wa thalathina malakan na ga malaiku talatin da doriya yabtajiruna suna rige rige ayyuhum yaktubuha awwal wa zai fara rubuta wa zai fara rubuta bukhari ya kasu bukhari hadisi da 790 Ka ga wannan a idan muka dubi wannan hadisin ya nuna mana lalle Allah madaukakin sarki yana da wasu mala'iku da suke yawo a ruwayan abu huraira inna lillahi malaka ya tsofuna fi turkiyar ta mai suna alazi suna raye yawo hanya su ji masu ambaton Allah Su ji wani ya tuntube ya ce hasbun Allah sai su rubuta to mala'ikun sun zo layi nan sai annabi suna cewa kana to hamdan kasiran dai ban baraka fihi sai mala'ikun nan suka fara gerege kowa yana ta dala ku bari ni in rubuta kai wa Allah mala'iku 30 da yan kai shi yasa wasu wannan ya nuna mana ashe banda mala'ikun abu da dama da suke rubuta ayyukan to akwai wasu ayyukan da wasu mala'iku ne daban masu jiri suke rubuta akwai wasu mala'iku masu rubutawa banda wani Allah ya karkasa abun kala kala sai dai na jikinka abu biyu ne rubutu da shaida وجاءت كل ma'a معها wa shahid wannan ke to kaga wannan ke sai dai malamai su yi maganganu na ga muku akwai ruwaya wanda bukhari ya kawo da annabi ya ce yi fal wannan kalmar an yi shiru sai ya tambaya sauna sau to me yasa aka yi shuru alhali sun sani idan annabi ya magana wajibi ne a musa mishi istajibu lillah wa lirrasul idza da'aku lima yuhyikum malamai sun ba da amsoshi da yawa wasu suka ce abin da ya sa suka yi jinkirin ba da amsa yanzu na kan iya cewa ina wa a nan sai ku yi shiru don wanda yana ɗauka ko tuna ba ayyana ba kowa ne ake nufi ya ba da amsa kowa ne kowa ne to kaga a masallata nan bai ce kai wane waye magana ba <laughs> ina ba ta gane sai ta waye faɗi wancan magana su? sai kowa ya shiru don wanda ya ɗauka wannan zai faɗa wanda ya ɗauka wannan tuna ne bai ayyana wani ya ba da amsa ba wai rashin kunya da taurin kai suka yi wa annabi ba wannan kenan shi su kai shi wasu ko suka ce abin da yasa suka yi shiru don ba san me zai biyo baya ba kawo ta wa wani aiki wasu ko suka ce a'a su dai sun ji an jarabana wa lakal hamdu hamdan kattara ɗaya ba ku da fiye amma tsabagen kushu'in a sallah sun ji da an faɗa amma hankalinsu su bai kai ga tunanin waye faɗa ba sai <laughs> ba zan gane shi yasa kenan ba su san wanda ya faɗa ba to shi yasa a ruwayar abu dawud sai annabi ce manil ka'ilin kalima fa innahu lam kulba ba'sa eh shi kuma wanda ya yi dan abin da za bai yi magana ba yana tsoro Sai annabi ce ina wanda ya faɗi abun da zo eh ba laifi yi ba to shine rifa'a yi magana ce ya da lani na faɗa lam arif a illa khaira ba abin da yi niyya da shi sai alkhair an gane ko sai annabi ya ce na ga mala'iku talatin da ɗan kai suna rige-rigen ɗauka sai malamai suka ce to me yasa sai annabi ya yi wannan tambayar kawai ana tsalin na sun kai jama'a wanda ya ta hamsar kasar ɗaya na ga malaku talatin da ya kai suna da gani ya dauka Menene da talibi ya bata lokaci waye faɗa waye faɗa tun da ba na dantarwa za a yi sai aka ce wannan shi ma wani nau'i ne na karantarwa don annabi ce waye faɗa waye faɗa yanzu ana ta bincike a jawo hankalin kowa ya ji me za a faɗa a kansa to wanda ya tsaro aiki lalle mu kaza kuna wanda yana da niyyar fita ma zai zauna don kana ba shi labari <laughs> wani wani nau'i ne na karantarwa irin na annabi da ya ga an nuna shi mai shi yana zuba ko ya yi tsiri ji mai za a gaya mishi sai annabi ce na ga mala'iku talatin da ƴan ɗoriya suna rige-rige ɗauka eh shine talatin da yan doriya bin ato wa talatin fi bin isni to kaga wannan wani nau'i ne na karantarwa irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da ibn hajar ya so ya wata kato bara ana a fathul bari ya ce wasu dallabi ala jawazi ijazi zikirin fi sala wai wannan wasu ce wai hujja ne zaka iya ka kirkiro zikirin ka wani ma kai ma a sallah ko da bai zo a ruwaya ba ya za ka na mukhalifa lil ma'sum yanzu misali ayin zaman ta yi Allahu akbar sai ayin sujjada farko Allahu akbar sai aka zauna ka kan sujjada biyu Allahu akbar kace hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wala quwwata illa billah kirkiro na sai malamai suka taka masa farki haza fihi nazar magana ga fadan uwa akwai abu dubi aka rubuta saboda haka walau kayyada ku sharh bi zamanin nabi la kana Da ibnu hajar nan zai fada in a zamanin annabi a wurin annabi ya halatta kai baya yi da in annabi ya yi shiru ya halatta ko ba gaba to in haka haka ba da za ya da liyano fi zalika zaman la yakiru ala ba to ya wannan zamanin kai kawai za ka zo ka kirkiro naka saboda haka shi yayi annabi yana da ya tabbatar da shi kai yau idan kan kirkirin naka wa zai ga mana an karba ko ba karba ba sai da hadisi sa nabi su yi maka dukan kawo ga fa ina kullu bid'atin dalal ah, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa min mawrad man amila fala laysa alayhi amruna fa warad saboda haka wannan kai sai dai ka zo kai wanda sunna ya zo da shi sannan kuma wannan ya nuna mana ya halatta daga murya yayin da zaka ambaci Allah ba laifi misali kana sallah da hajjar sami Allah alaihi wa hamdu rabbana wa lakal hamd kana ji hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi yadda ba za amma in fa ba za ka yi confuse na mutane sannan me yasa aka ce mala'iku talatin da yan kai sai aka ce domin rabbana wa lakal hamdu hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fi in ka inda ya baka harfa talatin da uku ya sa mala'iku talatin da uku nan suna kokowar kowa ya doki kalma ɗaya ne adadin kalma don bitso daga uku zuwa tara wannan kira shida hudu su yake saboda haka wanda ya nuna mana muhimmancin fadin hamdan kasiran ɗayiban mubarakan fi وفي صحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله قال إذا قال الإمام سمع الله لما عمله فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد فإن من وافق قوله قول الملائكة وفر له ما تقدم من ذنبه حديثنا لا يزال تكون البخاري حديثنا لا يزال تكون الشدع ده مسلم حديث لا يزال ترى أما أنا يا زم حمصة ناصر الدين الباني إبا من ناصر الدين الباني a littafin da sifatu salatin nabi shi idan liman ya yi ruku'i ya dago ya ce sami allahu liman hamida ya ce ba wai mamu kawai za su ce rabana wa lakal ba dole ne kowane mamu sai ya sake maimaita sami allahu liman hamida rabana wa lakal an gane ku me hujjar sa ai annabi ya ce sallu kama ra'aytu mun usulku yi sallah ya tafi ga yi to annabi manzo zai sanar liman ya ce sami wa liman min kuma ya ce rabbana wa lakal sauran malamai na suka fi dina albani hujja su suka ce ba za ka sake maimaita sami wa liman an gane ko kawai rabbana wa lakal hamdu hujjar su wannan hadisin yanzu Eh, wa fi sahihaini ana bi hurairah anna rasul qala idza qala al imam kuji idan liman ya sami Allahu liman hamidahu fa qulu kuma muku ce rabbana wa lakal hamd rabbana lakal hamd kaza fa to Albani ko yi wasu kiyasansa a nan kuma hadisi ne karara magana annabi tun da za magana da kolo magana da a to ya ga kenan idan mutum ya zo sallah ko a inda ake bayyana karatu dole shi ma sai ya karatu sa zuciya ya yi fafiya kenan son sallu ba da ita kuma saboda kawai rabbana wala kan za ka fadlu man wasala safa falalan wanda ya sadar da sau ya ga wani sau akwai gibi sai gaba ya je ciki shi ba yana da falala rawa ahmad bi sanadin hasan an aisha qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace inna Allah azza wa jalla wa malaikatahu alaihi wasallam yusalluna ala allazina yusalluna saf ya daga ji Allah yana yabo malaiku na addu'a wa yan sahun gaba to Allah da sa na salati ala allazina yusalluna saf ga wanda suke sadar da su ba mamaki ya zai sallar sai ga ashe sahun gaba bai ci gaba sai tafiya ya je cikin Allah yana sa ko kuma wani alwalarsa ya warware ya fita sai shi gaba ya ciki sau tari za ka ya zo sallah sun ga ko kudubar juma ko mai yanzu yayin da za sahu sai ga wani yana sahu baya sai ga iya ga gibi a gaban ya zo na gaban ma ya gaba haka to wani duk abin da suke ba karamin ladar suke ba za na mace mafi albarkar taku a duniya shi ne takun da kake yi ko da an fara sallah ko ba fara sallah ba don ka ji ga toshe wani sahu ya ci gaba da cewa روى النطاي وصاع الباني عن ابن عن عبد الله بن عمر ان رسول الله قال من وصل صفا وصله الله ومن قضى صفا قضاه الله عز وجل wanda ya sadar da su Allah zai sadar da shi wanda ya katsa sau Allah zai katsa shi Allah yana yaba masu toshe sau hadisi ya zo a musulun na Imam Ahmad hadisi na dubu ashirin da uku da ɗaya takwas da sittin domin sahihu targi wa tarayya hadisi na ɗari biyar da ɗaya wannan na biyu kuma da ya magana sadar da sau da yankewa na sa'i ya kawo suna hadisi na 819 nasiruddin albani ya inganta sahihul jami hadisi da 6590 روى ابن ماجه وحسنه الألباني عن عائشة قالت قال رسول الله إن الله ولا يصلون wa الذين يصلون الصفوف wanda ya toshe وأن يتوش na نصوه ko kuna sallah sai mai shi ya dan sa gab tsakanin ka da kafar ka eh, ko ba gaba sai ka tura ka toshe ko ba gaba to duk wanda ya toshe wannan gibin rafa'ahu Allah biha daraja taki Allah ya kara masa daraja a can musulun ya kawo wani hadisi sahihi ne domin ibn majah suna hadisi na 995 albani ce hadisi ne mai kyau domin sahihul jami hadisi na 1840 fadlul muhafaza ala sunan rawati, falalar tsare su na bilbilu da ake kira sunan rawati ko su sha biyu روى موسى عن أم حبيبة زوج النبي أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم ثنتي عشر ركعة تطوعا غير فريضة تبع مسلمي da zai nafila don Allah ba don riya ba raka sha biyu a awa ashirin da hudu illa bana lahu na ko baitar kirjan ma ko a duniya yi za ka yi ko ba ni ba ni za gina maka kai na fi laraka sha biyu za ka rika yi yawwa yawwa Allah biya aw illa buniya lahu baitun fil janna qalat ummu habiba ummu habiba tace fa ma barihtu usallihinna ba'du ban gushe ba ina ta yin su bayan haka tun da na ji wani hadisin ban sake fasa ba hudubar mu na satin saman can mun kawo a mai tari annawafil an fasa ya ce ne ma ban fasa ba tun da na wannan ya ce wannan ya ita ce tun da ta ji wannan falalan ba ta sake fasawa ba mamaki ba samu timetable da ake yi ba ko table da ake yi ba ga shi da warwar turmuzi wa sahul albani an umi habiba qala qala man salla fi yawmin wa laylatin tintai ashar raka buniya lahu baitun fil janna an qabla dhuhri hudu kafin azahar. azhar wa rak'atayn da ha biyu bayan azahar sun zama shida wa rak'atayn ba'da da maghrib biyu bayan ba takwas wa rak'atayn da isha biyu bayan isha goma wa rak'atayn qabla salati al-fajr biyu kafin sallah asuba rak'ata al-fajr sun zama sha biyu imam turmus ya kawo su a sunan hadisi na 415 nasiru dini albani ya inganta jinin sahihul jami hadisi na 6426 rawan nasa'i wa sahahul albani dan aisha kala kala rasulun man sabara wanda ya nace a lansana ta yi ajiyar rakatar filiyomi wallai wajen na fila raka sha biyu a dare da yi da yadda muka irga da halar janna zai arba'an qabla dhuhri wa rak'atayn ba'da wa rak'atayn ba'da al-maghrib wa rak'atayn ba'da al-isha wa rak'atayn qabla al-fajr sai dai shedan ba zai bar mu ba yan uwa aiki kadan lada da yawa domin sunan nasa'i hadisi na 1794 nasiru jinan albani ya inganta hadisi na 6,683 mata su ma a gida ba sai wanda ya salla a masallaci ba za su yi na ko kai ka yi sallah a gona ta kai kai a obin ta kai kai a kasuwa ka yi sallah sai kai wannan ke فضل سنة الفجر فليل ركعتا الفجر روى مسلم عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله في شيء عائشة تجب تبقى عن النبي أتكون وانا أبو بكر من النوافل أنافل فيلي أسرع من وانا في قلقاوة أتكي baya أو karatu أتكي baya dogon sura nan da na zahiri koyi ana yin sa a takaice a takaice ilan rak'atai ne kabla fajr kamar rakoyi biyu da ake yi na kafin sallar asuba ko ka ce yana yin su da wuri-wuri ko ka ce daga ɗaya kira da biyu sai duk yana ɗauka wannan ma'anar shi na hadisi na ɗari bakwai da ashirin da hudu a sahihun su to a nan wasu sun yi yunkurin cewa wai a sallar rakata alfajir wajibi to shi yasa nawawi a sharh musulunci wani hadisi yana nuna falalar rakata alfajir yadda annabi ke kulawa da shi sai dai fa sunna ce ba wajiba ba don hadisin ma ce mara ya sauka fi shay'in minan nawafili <laughs> ya kira su da mai nafila وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي على شيء من النوافل النبي كسر جاء كم وتنافلة بأشد تعاهد أشد منه تعاهدا وده في الثاني ريكو ده شيء دي أنا ريكو ده نافل أما وده في الثاني ريكو ده شيء على ركعة الفجر باو كمان ركعة الفجر ركعة بين لن تأكي كافي صلى الله falilasar in kana yawan yin tsatsaiwar ranar kiyama na shekara dubu hamsin za ka ji kamar tsayuwa da ta yi ne na rakata shi yasa yana son ka takaita karatu a ciki kar ka jashi dogo don kada ka wahala a kiyama imam bukhari ya kasu bukhari hadisi na dubu da dari da sittin da uku musulun ya kasu yi musulun hadisi na dari bakwai da ishirin da uku وروى ابن ماجه والصحابه والالباني عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتين قبل الفجر النبي يا كرنت ركعه بيو كافين الصبح قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد كذا ابن yake karantawa a rakatul duk da imamu nawawi yayi magana imam malik da dukkan mutanensa su suna ganin in mutum ya zo da kasa alfajir fatiha kadai zai in ji imam malik da mutanensu fatiha kadai zai sannan kuma wasu wani cikin magabata ya ce kai ba a makarantar fatiha da sura ba abin da ake in kai kabbara sai kaɗan da cin kaɗan kawai ka yi rukuni <laughs> amma mazabi yawancin malaman duniya jambur suka ce wajibi ne a karanta fatiha ko musabi ne a aza sura a kai don annabi fatiha da sura to ga hadisi ya zo annabi fatiha da sura sai kai ma kai fatiha da sura yanzu banda kuliya da kulwa sai kai wasu surori daban yayi sai dai wanda ya yi su ya fi lada don su annabi sannan kai kai fatiha ko kai rukuni sura ma baka yi ba yayi sai dai wanda ya sura ya fi kalada wabil salatul wutri walalan sallar wutri روى مسلم عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خاف Allah ya koma min akhirin layl wanda yana tsoron ba zai tashi karshen dare ba wani yutir awwala ya yi wutiri farkon dare daga aka yi sha ya wutirin sa wa man tabi'a wanda yake kwadayin an ya koma akhiru zai tashi karshen dare wani yutir akhirin layl to ya wutirin karshen dare fa inna salata akhirin layl mashhuda sallar karshen dare malaiku na halarta wa zalika afdal shafi kai kina wani yana nuna mana sallar karshen dare malaiku suna halarta kidan ba sai asbahin ba har wutirin da kai a wancan lokacin malaiku sun halarta bi sahihu musa hadisi na 755 rawatun mu zuwa sarau ana ali kalar sa illa allaha wutrun allah ma shi wutri ne ɗaya ne ya hibbul wutra yana son wutri saboda kayi shafa'i kayi shafa'i yayi amma ɗayan allah ya so yanzu wani ya raka biyu biyu biyu biyu har goma wani ya wutri kwaya ɗaya to wanda ya wutri kwaya ɗaya shi ya fi da ya yi wa allah takwara illa la wutrun يحب الوتر يوم ما الوتر ما الله يرزق الشيء والشفي والوتر ده معلم سيبا قرر كان الشفع والوتر ناجي كان سورة الفجر معلم تفسير روى الترمذي وحسنه وعن علي قال ان الله وتر الله وتر يحب الوتر يرى صوم وتر فاوتروا يا اهل القران يا يا القران يا ما ابو تا قراني قرئ وتر to kaga wannan Allah wutire ne kuma yana so abinda Allah yake son kai kama sai baka abinda muke so radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabba wala sawfa yar sai ce ya ahli qur'an yana nuna kenan in ka san darajar qur'ani zaka yi wutire fa autiru ya alquran qur'an inda suke kaunar qur'ani suke santa su suke wutire wutire ko ba wajibi bane don hadisi ya zo laisa wutrun ka hatmin kalmaktuba ko kama fa shi wutri ba wajibi ba haka hadisin da imam ya za tambayi annabi akan wasu tambayoyi akwai sallah akwai shiga cikin musulunci akwai sallah sai annabi ta salloli biyar sai dai kai nafila ya yi maka kyau ko ya fi maka kyau to amma wutri yana da karfin gaske duk da ba wajibi bane fadlu sunnati dhuhr falalar nafila da ake kafin azza rawatu zuwa sanu an abdullah bin sa'ib anna sa kana yusalli arba'a ba'da an tazula shamsu qabla dhuhr annabi na nafila raka hudu bayan rana ya zawali kafin azhar wa qala ta inna sa'atun tuftahu a abwabu sama yanzu lokaci ne da yake bude kofar sama wa yuhibbu wa uhibbu an yas'ada li fiha na aiki na na kwarai ya hukwa lokacin fadlu salati arba'i raka'atin qabla dhuhr wa arba'an ba'da kana iya nafila raka hudu kafin azhar hudu bayan azhar ya zama takwas روى الترمذي وحسنه عن ام حبيبه زوج النبي انا قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع وان يكي ركع هدو قبل الظهر كافي ازار واربع بعدها حرمه الله على النار كتوكد انصار Allah ya haramta masa shiga wuta turmuzi ya kawo hadisi na 428 fadlu sunnat al-asr falalan nafilar sal al-asr rawa turmuzi wa hasanahu an ibn umar anna nabiyya qala eh ba ke ce kai dai yau annabi baya nan kai ka mutuwa zai ce Allah ya ji kanka kai ko kana sai in ka mutu annabi ya ce Allah ya ji kanka to za ka yi to annabi kai ba rahim Allah imra'an salla qabla al-asr arba'a annabi ya ce Allah kai rahama ka ji kan wanda ya nafila raka hudu kafin la'asar saboda haka duk ranar da kafin la'asar kai nafila raka hudu annabi ya ce Allah ka ji kan wani Allah kuma sai ya rahoto wannan kira wannan hadisi turmuzi ya kawo sunan kuma ya ce hadisi ne mai kyau فضل الصلاة بين المغرب والعشاء فلن صلى زكاة المغرب بعد العشاء روى الترمذي وحسنه عن غزيفة قال sa'alatni ummi mahaifiyata ta tambaye ni inji huzaifa mata ahaduka yaushe rabonka ta ni tana nufin bin nabi sallallahu alaihi wasallam yaushe rabonka da annabi fa qulu sai ce mali bihi ahadun ban hadu da annabi ba munzu kaza wa kaza tun daga lokaci kaza da kaza fa nalat min sai ta kurare ni kamar fada zagi amma ba na ashar ba fa nalan ne sai mama ta ta kurare ni kaga haka uwaye na gari suke ba ƴaƴan su tarbiya yau sharabonka da masallaci yau sharabonka da majalisi eh, yau sharabonka da gidan malaminka haka za ka bayo yaro tarbiya fa qultu sai nace mata da ini ati Nabi sallallahu alaihi wasallam to mama shikenan ki gane ni zan zo wajen annabi fa usalli ma ahul maghrib yau ma maghrib zan yi tare da shi kaga uwa ta gari tana sa ido akan tarbiyyar ɗinta wa as'aluhu zan roke shi ma an yastaghfira li wa laki ya nema mun gafara ni Abu Huraira da ke mahaifiyata da kike mun fada don ki sani akan hanya shi da kira sai ce fa sai tun nabiya sai na zo wajen annabi fa sallaitu ma'ahu al-maghrib bai sallar magariba tare da annabi fa salla annabi ya salla hatta sallar isha har yi sallar isha mana ya jira aka yi isha'i wannan kenan summa in fatala sai annabi ya juyo zai fita fatabi'tuhu sai na bisa fa sami a sauti sai ji murya na fa qala sai ce man haza waye wannan man haza huzaifa waye wannan ya huzaifa man haza kai annabi ya ce waye wannan sai saki ba kansa amsa shi annabi huzaifa huzaifa ne wanda na sai na ce eh qala sai ce ma hajatuka ya kusaifa me bukatar ka ghafara Allahu laka wa li ummika kaga Allah ya sawa zuciyar annabi <laughs> abin da zai roƙa wajen annabi kaga wannan ka sani ashe uwa mai ba wa ƴaƴanta tarbiyya tana more addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya gafarta maka ya gafarta wa mahaifiyarka ya gafarta maka kayi ladabi wa mahaifiyarka ya gafarta mahaifiyarka tana baka tarbiyya saboda da kema in zaki tura yaran ki masallaci zaki yi kaza Kema ma ghafara Allahu laki inna hadha malaku da nabi ce wanne yanzu malaika ne lam yanzil al-ard qasdan bai taba saukowa wannan doron kasan ba qabla hadhihi al-layla kafin wannan dare ista'zana rabbahu ya nemi izinin ubangiji an yusallima alayya ya gaishe ya ce Allah yana mu assalamu alaikum ya nemi Allah da izina Allah ta ayin salima alayya zai gaishe wai bashira ne ko yamma albishir bi anna fatima ya ta fatima sa'i a halin bayt ita ce shugabar mata sarauniyar mata first ladies na aljanna wannan kira wa anna al-hasan wal husayn jikoki na kuma ƴaƴanta hasan da husayn sai da shababi ahli janna su ne shugabanni matasa aljanna eh shabab ba na khawarij ba shi na hadisi na 3781 a sunanin turmusi amma ba faɗi dattawan shugabannin dattawan aljanna ba da wani ya zo a wani ruwaya a ya ce abubakar wa umar sai da kogo da ahli abubakar da umar suna shugabannin dattawan aljanna sai mu tsaya a nan abin faɗa na daidai allah ya ba mu ladansa kuskure ko kuma tuntuɓe insha Allah ya fi mana insha Allah ta'ala idan muka faɗa muna da karatu ne hayatul alam na masallacin sai ku dole insha Allah ta'ala a jibi litinin subhanaka lahum bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk